daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 1622 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe muna nan a mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim a yau muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato uku kenan agogon ghana amma a nan washington dc goma na safe yau asabar 30 ga watan disamba shekarar 2017 ga kanin labaran duniya tun jiya juma'a har zuwa yau asabar cincirin jama'a ne a babban birnin kasar liberia wato monrovia suke ta bukuwan jin daɗin nasarar da zaɓen shugaban kasar su ya samu wani ɗan bidigar da ba a san kowane ne ba ya buɗe wuta a wani coci da ke kudancin birnin cairo hukumomin shirin samar da abinci da hukumar inganta kiwon lafiya dukkanin majalisar ɗinkin duniya sun buƙaci a samar da yanayin da zai sa a kai ga mutanen ƙasar yemen domin ba su kayayyakin jin kai to a cikin rahotannin namu ne za ku ji yadda 'yan najeriya ke tsokaci kan irin tasirin da matakan da gwamnatin shugaba buhari ke ɗauka wajen daidaita al'amuran da suka shafi tattalin arzikin ƙasar adiba a ceto rayuwarmu mu talakawa dangane da abinci da kayan masarufi ya kamata a diba mutane su samu sauƙin abinci. Muna kuma ya ɗauke da wata hira ta musamman da muka yi da wani tsohon babban alkali a Najeriya za ku ji wane ne sannan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirinsa na amsoshin tambayoyinku amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Ma'ausare Assalamu alaikum. cincirindon jama'a ne a babban birnin kasar liberia wato monrovia suke ta bukuwan jin daɗin nasarar da zaben shugaban kasar liberia ya samu wato jojuwe ya samu shi da mataimakiyarsa jewel howard taylor biyo bayan zaben ranar 26 ga watan da aka yi a kasar a sakamakon da hukumar zaben kasar ta fitar jami'ar george weah ta coalition for democratic change ta samu kuri'u kashi 61 ne yayin da mataimakin shugaban kasa joseph bokai na jami'ar unity party ta samu kashi 38.5 shi dai waye dan shekaru 51 ne tsohon dan wasan kwallo ne da ya yi suna a wasan kwallon kafa kuma shiga harkokin siyasa bayan ya yi murabus daga buga wasan kwallon kafan a cikin shekarar 2002 ya zama sanata a kasar a cikin watan gobe na sabuwar shekara mai kamawa ne zai kama ragaman mulkin kasar wannan ne dai karo na farko tun bayan shekaru 70 da kasar ta liberia za ta yi musayar gwamnati daga farar hula zababbiya zuwa wata irin ta yayin da zababbiyar shugaban mace ta farko a afirka ellen johnson salif wadda ta yi wa'adi biyu na mulkin kasar za ta sauka daga kan karagan mulki ta dai mulki kasar ce bayan da ta fito daga yakin basasa kana kuma daga bisani ta zo ta yi fama da cutar ebola mai kisa kaf daya wani ɗan bindigan da ba a san kowane ne ba ya buɗe wuta a wajen wani coci da ke kudancin birnin cairo a kusa da wani shagon mallakan mabiya addinin kirista. kuma ya kashe akalla mutane tara a ciki ko har da ɗan sanda guda sai dai mahukuntan ƙasar ta masar sun ce nan take aka harbe wannan maharin bayan an yi musayan wuta da shi a jiya juma'a a kusa da cocin da ake kira mary mina church da ke gunduma helwan mai magana da yawon ma'aikatan kiwon lafiya na kasar khalid meghair ya ce mutane biyar ne suka samu rauni ciki ko har da wani ɗan sanda ƙungiyar is ta ɗauki alhakin kai wannan harin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc hukumomi na shirin samar da abinci da hukumar inganta kiwon lafiya duka na majalisar ɗinkin duniya sun buƙaci a samar da damar da zai kai ga mutanen ƙasar yemen domin ba su kayayyakin jin ƙai wanda shine ƙarshen yakin da aka kwashe lokaci mai tsawo ana yi a ƙasar suka ce an yi tafiya mai nisa game da ƙasashen game da ganin ƙarshen wannan yaƙi da aka yi a yamen suka ce faɗin na ƙasar yamen ya haifar da mummunan halin wayo na allah da ayyukan jin ƙai ga shiga ƙasar hukumomi suka ce kashi 75 na daukacin jama'ar kasar ta yemen suna bukatar ayyukan jin kai ciki ko har da yara da yawan su kai sama da miliyan 11 sha waɗanda ba su iya rayuwa ba sai da waɗannan kayayyakin jin kai suka ci gaba da cewa yanzu haka akalla kashi 60 na 'yan kasar suna fuskantar matsalar abinci yayin da wasu miliyan 16 na fuskantar matsalar rashin ruwa mai kyau da tsabtataccen muhalli kana wasu da dama suna fuskantar matsalar abubuwan da ke nasaba da kiwon lafiya tun a shekarar 2015 ne dai kasar ta yemen ta fada cikin rikici tsakanin magoya bayan gwamnatin abdulrahman mansur hadi wadda ke da goyon bayan kasashen duniya da kuma 'yan tawayen huti yayin da kasar ta saudi arabia ke jagorantar taron kasashen da ke marawa shugaba hadi baya su kuma 'yan tawayen huti suna da goyon bayan iran wannan faɗan ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane kana wasu ya bar su da rauni daban-daban hawa kuma samar da kayan jin kai ya zame wani babban alƙaƙai ga masu bukatan hakan abinda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa yanayi ne mafi muni a halin yanzu sanarwar ta haɗin gwiwa ya bayyana cewa ga bisa dukkan alamu lamarin zai ƙara kamari domin hukumomin majalisar ɗinkin duniya masu jin aikin jin kai ba su daman kaiwa ga al'ummar da ke buƙatar kulawa ta musamman a wannan ƙasa wani gwamnan gwamnan ƙasa wani gwamna a kasar afghanistan ya koma bakin aikinsa har ma ya shugabanci wani taro bayan da shugaban kasar ya kore shi bakin aiki a farkon wannan watan wannan lamarin yana zuwa ne ko daidai lokacin da amurka da kawayenta suke kara azama wajen marawa ƙasar ta afghanistan baya akan yadda za ta yaƙi ta'addanci musamman ma da 'yan ƙungiyar taliban da na is masu kara kai munanan har-haren bom ga ƙasar da ta yi fama da yaƙi atta muhammad nur wanda shine gwamnan arewacin gunduman balk har na tsawon shekaru goma sha uku ya sa kafa ya yi tafatali da umarnin da shugaba ashraf gani ya bayar na cewa shugaban bai da ikon korarsa bakin aiki shi ɗaya tilo sati biyu ne dai da so gabata shugaba gani ya amince da murabus ɗin gwamnan nur kuma har aka nada wani ya maye gurbinsa amma kwaram sai ga shi daga bisani ya ce ya mika takardar amincewa ta murabus ne haɗe da wasu bukatu waɗanda kuma aka yi biris da su a yanda yake shugabantar wani taron jami'an gwamnati na jihar yau asabar a ofishin gwamnan da ke babban birnin jihar ta mazar il sharif gwamnan wanda dan kabilar tajik ne wadanda suke tsiraru ya kare matsayinsa game da wannan batu nore ya ce da ya miƙa bukatarsa ta neman na neman cewa ya amince da wannan dakatarwa amma ya ce a mai gurbin a ba shi dama ya maye gurbin sa da wanda duk yake bukata don haka yance yanzu ba zai sauka ba har sai jam'iyyarsa ta jam'iyyar islam da magoya bayanta sun zauna sun tattauna da bangaren gani da kuma wasu jami'an gwamnati ya ce idan kuma ba a cin matsaya ba to yana nan kan mukaminsa na gwamna daram muddin dai gwamnatin haɗin kan ƙasa ke ci gaba da mulki nur dai ya yi wannan kalaman ne a yau wajen taron da ya shugabanta a ofishinsa yanzu haka dai jam'iyyarsa ta buƙaci shugaban ƙasa ya sake duba wannan batu labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To yayin da shekarar nan ta 2017 ke shirin karewa 'yan Najeriya na ta yin tsokaci kan irin tasirin da matakan da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke ɗauka wajen daidaita al'amuran da suka shafi tattalin arzikin ƙasar da ya fuskanci koma baya. Ko da ke kuma ƙasar sun ce an samu bunƙasa a fannin tattalin arzikin na Najeriya amma wasu na nuna akasin haka. Daga Legas ga rahoton da baban gidan Jibril ya aiko mana. gwamnatin muhammadu buhari ta himmatu wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da suka hada da kwato dukiyoyin ƙasa da ake zargi tsaffin jami'an gwamnatin baya sun wawure kawo yanzu dai gwamnati ta ce ta kwato miliyoyin daloli da biliyoyin naira tare da ƙaddarori a yadda akasarin tsaffin jami'an da aka kwato dukiyoyin a hannunsu sai suke fuskantar shari'a a kotuna daban-daban na najeriya sai dai kuma a yadda gwamnati ke wannan yaƙi da cin hanci da rashawa a waje ɗaya matakan da gwamnatin ke ɗauka na yi wa tattalin arzikin ƙasar gyara ko kuma hana satan kuɗin gwamnati na ci gaba da haifar da ukuba a kan jama'ar ƙasar musamman ma dai talakawa matakan da babban bankin najeriya cbn ke ɗauka akan takardar kuɗin ƙasar naira ana cewa ya yi tsanani to koya talakawa ke ji game da wannan mataki na gwamnati a wannan tafiya na yaƙi da cin hanci da rashawa? Gaskiya kamata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zanna da dukkan wani wanda ke da haƙi a diba a ceto rayuwarmu mu talakawa dangane da abinci da kayan masarufi ya kamata a diba mutane su samu sauƙin abinci. To sai dai a yanda wasu ke kuka wasu kuwa na ganin haƙuri shine abin yi musamman idan aka yi la'akari da halin da gwamnati ta samu ƙasar a ciki kamar da wannan malami ke cewa. Kowa ya san eh, yaƙi da ake da cin hanci da komai zai taimaka zuwa gaba amma yanayin kamun a kai lokacin muke tunani saboda kada ya zamana shi mai adalcin ya tara kuɗin bai riga amfani da su ba a mu kuma barayin sake sace abin su me kuke so gwamnati abin da muke so gwamnati dai ta taimaka ma talaka da magana abinci manoma kuma a basu taki a cewar uwar gida helen vincent akwai bukatar gwamnati ta rinka cizawa tana busawa people can die for hunger before we know let's just make it amicable so that people can survive this eh, corruption ta ce idan aka ce a ci gaba da hakuri to wata rana za a waye gari mutane su mutu ya kamata gwamnati ta yi waiwaye cikin gaggawa idan ka je kasuwa komai ya tashi su tumatir kayan yaji da abinci things are too hard and very cost in the market sau da yawa dai akan zargi 'yan kasuwa da ƙara kuɗin ababen more jin daɗin rayuwa ciki kuwa har da abincin da ake sarrafawa a cikin gida abinda kuma bai dace ba kamar da wani dan trader ya shaida mani idan ka dauki kamar garin kwaki za ka ga cewa kusan dukkan a nan kasan muke yin shi muna sayan gari da buhu naira dubu shida dubu shida dari biyar amma ta kai ta kawo yanzu ana sayan buhun gari naira dubu goma sha daya me ya haddasa wannan fitina wannan mu muna gani kamar yan kasuwa suna amfani da wannan daman ne wajen tsawwala al'umma rayuwa tsadar rayuwa yanzu dai a yayin da ake gab da shiga sabuwar shekara ta 2018 'yan najeriya sun zura ido tare kuma da kasa kunnuwa domin sauraron sabbin matakan da gwamnati mai ci yanzu za ta iya ɗauka na inganta rayuwarsu da kuma kawo ƙarshen tsadar rayuwa da aka fuskanta a shekarun baya shekarar kuma da za ta zame wa gwamnati mai ci yanzu zakaran gwajin tafi domin tunkarar zaɓe da za a gudanar a shekara ta 2019 baban jibrin murya amurka daga legas To a Najeriya har ila yau batun yi wa kundin tsarin mulkin kasar kuskurima wani lamari ne da aka daɗe ana kai ruwa rana a kai. An da jima ana kiran aiwa kundin tsarin mulkin na Najeriya kuskurima domin a magance wasu matsaloli da ake ganin suke kawo cikas wajen ci gaban kasar. Alhaji Ali Umar Misau tsohon babban alkali ne a Najeriya kuma yayin wata ziyara da ya kawo nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc abokin aiki na ladan ibrahim ayawa ya zanta da shi inda ya fara da tambaya shi yadda yake kallon yunkurin yi wa kundin tsarin mulki na najeriya gyaran fuska akwai abin yi da yawa a yanzu dokokin ai suna nan abin da yake dawo mu shine bin su compliance ai kasashen da ba su constitution ma amma kuma yana tafiya daidai akwai eh, kowa ya san aikinsa kafin tura su zo ai mu da constitution amma sarki shi ne zai yi doka shi zai aiwatar ko alkali kuma su zai za su da hukunci da sauransu to amma yanzu da ake cewa a je a gyara in an ce za a ci gyara gyaran za a ci gaba da yin ta ne ba har illa masha Allah majalisu suna da abin yi da yawa yanzu suna dokoki da za su yi domin dokokin da aka yi shekara 60 ko 70 da suka wuce ba dai-dai lalle ne su yi aiki a yanzu ba to amma ba a zama a zauna a ga da za a yi dokoki a lokacin da ya dace misali lokacin da muke shari'a buba arro allah ji kansa shine a general na north east an ga satan shanu yayi yi yawa sai aka yi doka aka ce duk wanda ya sata saniya ko abu mai kafa hudu ɗauri shekara ashirin da da bulala sha biyu an yi maganin abun mutane eh, ya bari sa'an nan ni lokacin da na je kamar shekara hamsin aka kai ni mai maiduguri lokacin laifuka sun yawa abin yi babu tura sun ce ah, zuciya marar abin yi ma'aikatar shedan ce daga tabbatar kuma haka ne tabbacin ko shi ne a yankan aljihu sun zo sun same ni sun ce mini sun zo su yi maraba da ni a matsayin na alkali kuma su tabbatar min cewa ba za su sai da hajjan su ba wai shine gishiri da barkono da suka gabatar da suka ce wannan shugabansu ne na ce to na je na gode amma da na sa tsoffin 'yan doka aka bai da su 'yan sanda suka yi ta kama mini irin wannan mutane in ce ku je ya nuna muku wurin aikinsa idan baya da wurin aiki baya da wurin kwana ya zama mai zaman banza kenan a cikin penal code akwai dokan da aka yi duk wanda yake mai zama banza ya yi laifi a kashi na 25 na criminal procedure ko kuma ya ce ba alkaliya da yanci bayan duk wani horo ya sa bulala na ce to wannan na sami dama wanda baya da abin yi baya da wurin kwana je likita ya dubi lafiyansa ya masa bulala wallahi ina tafiya wa lokaci wanda za a tare ni a ce to ka gani wa yanzu sai da goro nake ni yanzu kada yansu za su yi mini sharri gashi ina yin amalanke ka gane har kotu ake zuwa a sami kada a yi mana sharri abubuwa suka gyaru kuma kowa kaga kaga dokan tana nan amma ba amfani da ita to me ya kawo haka ya sa aiwatar da ita ya zama wani ah, Najeriya muna da matsaloli iri-iri ah, ba na so in yi maganan su nan amma kai ma ka san su misali eh, Najeriya da za a ce maka ka zo ka ba da shawara daga ina ya kamata a faro to shi mutane mutu kasan kasan kanta in baka so ta patriotism lokacin da Buhari ya zo da can ai yi wani abu mm. ai war against discipline ko abu ba so a canjawa ba mm. ni da na je can maidugurin da na zo na tsara wannan abun wallahi abubuwa sun canja ah, ba kasan ba mai santa in banda haka banda a najeriya ina za a ga mutane su yi kungiya wai su ba sa so a kasan ba sa araba ta ake kaka babu abin nan patriotism son kasa babu shi ah, kabilanci yayi yawa mm. bangaranci ya yi yawa kuma ana ganin sa a fili in an ce ne talaka ne bai san komai ba yana yin wannan laifi sai ka tarar masu manyan mutane ma su zo a ba gwamna a najeriya da ya ce kada fulani su shiga ƙasarsa gwamna oke ekiti yanzu ni na zauna a ƙasar tiv shekaru hamsin da wani abu da suka ko da hudu ko da wani abu ina ji yarensu na yi karatu a ciki lokacin ma da fulani suna kuma yawa suna kiwon su yanzu baka cewa an yi doka aka ce wai kada saniya ta taka kasa sai an yi kaza kaza to ba fulata ne ka yanka ce kada saniya ta taka ka ce kada saniya ta taka ne ko ka ce kada fulata ne ka ce wannan mm. amma me aka yi ma gwamnan ina ce mata zanga-zanga suka sun goyi bayan dokan to irin waɗannan abubuwa dokokin ma da za a zo a yi so za a zo a yi dokokin da ka gansu abin dariya ne alhaji ali umar misau tsohon babban alkali a najeriya a zantawar da suka yi da abokin aikinmu ladan ibrahim ayawa yan zagogo anan na cewa karfe goma na safe ne da minti sha takwas wato hudu na yamma da minti sha takwas a abuja da yawun da injimena da kuma yamai a jamhuriyar nijar kai tsaye ana tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar mijin hajiya Malam Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi mai son jin tarihin abokin aikinmu Baba Yaku Makeri da Yunus Yunus Kano mai son sanin jihar da tafi yawan mutane a Najeriya da kuma tafi karancin mutane. To bari mu fara da ansar tambayar mijin hajiya Malam Bala Muhammad Damban mai son jin tarihin abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri. Idan mai tambayar da ma waɗanda suka yi irin ta kwanan baya na saurare, to ga ansar da Baba Yakubu Makerin da kansa ya bayar, inda na fara da nemar ya gabatar da kansa sai ya ce. Sunana Baba Yakubu Makeri, um, wato sunan mahaifina Mamman Sani Makeri kuma sunan mahaifiyata. Kataru Muhammad Dikko. To, ko za ka gaya mana makarantar da kai da sauransu gwagwarmaya dai ta neman ilimi da makamantan haka? To, a bari mu faro daga sama na yi karatu a Ghana Film Academy da ake kira Gallywood, wato inda ake koyon harkan fina-finai da harkan ba da umarni na fim da kuma koyon yadda ake sarrafa hotuna na fina-finai sannan bayan haka kuma na yi karatu a makarantar gidan rediyo na kasar ghana da ake kira ghana broadcasting corporation akwai training school daga wurin mm. nan kuma na yi karatu a wurin sannan na yi karatu kuma a ghana institute of journalism oh. wato mm, makarantar da ake koyar da aikin jarida oh. to yanzu haka ne makarantar ma ta fara karantar da karatun digiri kamar yadda ainihin kowace jami'a za ta yi sannan kuma na yi karatu a ghana institute of languages wato makarantar ƙasa da take koyar da harsuna na duniya daban-daban oh. nan na yi karatu a wurin to na yi karatun kuma elementary daga st cyprian's anglican school da ke a kumasi waɗannan makarantu da na gaya ba do accra suke mm. to amma na yi elementary na ne a kumasi bayan haka na yi karatun islamiyya daga makarantu na farko nizamiya islamic school sannan kuma da nasiriya sannan kuma akwai makaranta wanda yake irin karatun hausawa mm. eh, alif an bakin wofi mm. wauzal ba mm, eh, yawwa to shi wannan makarantar ma malamin kawai dai muke kiran sunan shi da makarantar mu ce makarantar mala isu to na kuma yi karatu na islamiyya a wannan wurin wannan shi ne a takaice abin da zan iya faɗa ma game da karatu da na yi. Mm. to malam baba tun da ike ka karanci abin da ijibanci harsuna shin ko za ka gaya mana waɗanne irin harsuna kake iya amfani da su a halin yanzu? banda harshen hausa sai kuma harshen cikin gida na kasar ghana da ake ce ma sai kuma wato harshen turanci na ingilishi sannan bayan haka kuma sai abin nan kasan duk wanda ya yi karatun islamiyya bai rasa dan abin da zai fahimci dan kaɗan na larabci wanda shi ne dan abin da zai iya gaya baka. to shin a halin yanzu me da me za ka ce su ne sana'o'inka <laughs> kana zance sana'o'i da farko dai in ce maka na tashi na iske mahaifina yana kira oh. kuma kafin allah ya karɓi ransa mun ɗanyi zama lokaci kaɗan da shi lokacin da muka dan fara tasowa na yi abu da mun zauna mun yi kira da shi oh. tun muna dan ana ba mu ziga-zigi ne oh. muna hura wuta oh. har yanzu aka zo aka fara ba mu dan wasu abubuwa mu ma muna kakkamawa to har bayan rasuwarsa ma mun dan yi aikin dan lokaci kaɗan sannan kuma mutum ya ajiye to bayan shi na yi sana'ar ɗinki ko ce sarfani shine abin nan ado da ake yi ma riga mm. to na yi kuma abin da ma kai ni najeriya kenan mm, kamar irin su kwado da linzami eh, eh, yawwa a kai ma ba dama ba dama <laughs> to shine abin da ya kai ni najeriya na je najeriya na dan zazzauna wasu yan wurare dai a najeriya mm. na yi wannan sana'ar sannan na dawo gida to da na dawo gida ne na kamar a'a yan uwa da yawa suna cikin wannan sana'ar mai yiwuwa mu duka mu tattara haka to shine da na dawo gida na kuma koma makaranta. Wato kasancewa mahaifinka da makeri ne nan ka samu wannan suna na makeri a jerin sunayenka? Eh haka yake don saboda shi dan kansa idan ka kira Ah, ka kira shi in ba da makirin ba ka san dai mamman sani suna da yawa eh to um, shi da kan shi ya dauki kira ne daga wurin kawunsa kanin mahaifiyarsa to shi kuma ana kiran shi sani makeri shi kuma wannan sunan shi sani to sai ana cewa shi tsohon nawa mamman sani makeri saboda a bambanta shi da eh, eh, uban nasa wanda yake kawunsa su duka kuma um, suna sun wannan sana'ar ta kira mm. to shine har ya kai mu kuma da muka taso muka ga tsohon namu na ciki mm. wurinsa za mu rika zama har muka ɗauki wani abu daga ciki. Mm. To ina ganin daidai ne a ce tarihin ka ba zai kammala ba koko ba zai kasance da armashi ba idan ba a taɓo tarihin hausawan gane ba ɗungurungum duk da ike zai tsawo za mu so kaɗan ba mu takaitaccen tarihin hausawan gana to na gode wato in an ce hausawan gane hausa ne wanda yake sun samo asali kamar yadda kowa ya sani tushen hausa shine arewacin najeriya um, shigowar hausa a ghana wato abu ne da zan iya ce ma sama da shekaru 300 da aka samu hausa sun shigo a kasar ghana kuma hausa sun shigowa iri uku akwai shigowar farko waɗanda suka fara shigowa su ne fatake ko kuma masu fatauci mm. su ne suka fara shigowa a ghana sannan bayan haka an samu wadda yake sojoji ne na shek usman fodiyo wanda suka yi yawo a afirka ta yamma mm. suka watsa addini su kuma da suka zo sun zo sun iske wasu hausawan da suka yi kaka gida a ghana sannan bayan haka kuma turawan mulkin mallaka su kuma sun kawo sojoji nasu da suka wadda yake sojojin da ke arewacin najeriya da aka ɗauki 'yan arewacin najeriya aka kai su ingila aka je aka horar da su da aka zo da su suna sa su duk ƙasashen da birtaniya take su mm. sai ana raba waɗannan sojoji to an zo da wasu sojojin a ghana mm. cikin waɗannan sojoji ne akwai wanda ake ce mai native officer dan barno mm. dan barno gada nake gaya ma shine mahaifin malam sharubutu kuma malam sharubutu shine mahaifin malam usman wanda yake shine shugaban limamin ƙasar ghana ofisa dan bardon nan mm. kakan shehu usman nuhu sha rubutu na yanzu kenan mm. to shehu usman sha rubutu dan kansa yau sauran wurin shekara biyu ya cika shekaru ɗari mm. amma mahaifinsa ma nan aka haife eh, a kasar ghana aka haife shi yawa shi sa ka duba akwai da daɗin tarihi game da mm, shigowar hausawa a kasar ghana mm. shine kamar da na gaya ma masu fatauci waɗanda suka yi watsa addinin musulunci da kuma sojojin da turawa suka zo suka kawo su a ghana yanzu sai kuma an da tambayar yunus yunus sani kano mai son sanin jihar da tafi yawan mutane a Najeriya da kuma wacce tafi karancin mutane. Idan mai tambayar na saurare, to ga abin da ya sauƙaƙa. Kamar akasarin sauran muhimman batutuwan Najeriya, akwai siyasa da ta ƙaddama kan wannan batu. To, amma dai abin da mafi yawan hukumomi da masana suka fi yarda da shi shine. Jihar da tafi yawan jama'a a Najeriya ita ce jihar Kano mai jimlar mutane miliyan tara. da biyu ta biyu ita ce jihar Legas mai yawan mutane miliyan tara da dubu goma sha uku da ɗari biyar da talatin da hudu ta uku ita ce jihar kaduna mai adadin mutane miliyan shida da dubu sittin da shida da ɗari biyar da sittin da biyu ta hudu ita ce jihar katsina mai yawan mutane miliyan biyar da dubu ɗari bakwai da tasa'in da biyu da ɗari biyar da saba'in da takwas ta biyar ita ce jihar oyo mai jimlar mutane miliyan biyar da dubu ɗari biyar da tasa'in da ɗaya da ɗari biyar da tamanin da tara ta shida ita ce jihar ribas mai mutane masu yawan miliyan biyar da dubu ɗari da tamanin da biyar da ɗari hudu ta bakwai ita ce jihar bauchi mai jimlar mutane miliyan hudu da dubu ɗari shida da saba'in da shida da ɗari hudu da sittin da biyar jihar jigawa ita ce ta takwas da yawan mutane miliyan hudu da dubu ɗari uku da arba'in da takwas da ɗari shida da arba'in da tara bari mu tsallaka zuwa jihohin da suka fi ƙarancin mutane ta farko a wannan jerin ita ce jihar bayelsa mai mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da uku da ɗari uku da hamsin da takwas kawai jiha ta biyu a ƙarancin jama'a ita ce nasarawa mai jimlar mutane miliyan ɗaya da 863,275 ta uku a ƙarancin jama'a ita ce jihar Ibonyi mai mutane miliyan biyu da dubu ɗari da saba'in da uku da ɗari biyar da ɗaya. Ta hudu a ƙarancin jama'a ita ce jihar Taraba mai adadin mutane miliyan biyu da dubu ɗari uku da saba'in da uku da shida. Ta biyar a ƙarancin jama'a ita ce jihar Yobe mai mutane miliyan biyu da da 321,591. Sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban tarihin abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da kuma ansoshin wasu tambayoyin. A madadin Baba Yakubu Makerin da wanda ya haɗa mana sauti da injiniyanmu, ni Ibrahim ka almasi Garba ke cewa a kasance lafiya. kuma da yanzu kuma sai labarai a takaice a bisa al'ada ma'aikatar shari'a amurka kowane sakataren shari'a yana barin tarihin shugaban tarihin abin da yi a lokacin shugabantar wannan ma'aikata wannan ne yasa sakataren shari'a kuma ban atoni na kasa na 84 ya ce kokarin yin garan bawul ga ma'aikatar kuma da lama masu sauraro da aka makawo karshen shirin namu sai kuma an jima za mu sake dawa insha Allahu yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya na gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya mana shirin baki ɗayansa sai injiniyan mu Lobs Mahmud Lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.